Kwana uku gabanin babban zaben Najeriya hukumar zaben ta ba da tabbacin ta shirya tsab don gudanar da zaben da nuna masu kin jinin na'urar tantancewa na son yin magudi ne. shugaban hukumar farfesa jega wajen taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyun siyasa gabanin zaben ne ya yi bayani ni tsohon malamin makaranta ne ko a jarabawa in abu aka ce eh, bisa ɗari ya samu sittin ai ya ci jarabawa to amma wasu sai suna juya abun sai ana cewa ai tun da bai yi aiki arba'in bisa ɗari ba don haka a watsar da shi duk da cewa abu hudu yake yi kuma abu, abu kusan biyar yake yi kuma duk hudun nan yayi su ɗari bisa ɗari wannan ma da wasu suke ganin kamar bai yi ba yayi kashi sittin bisa ɗari to ina wata hujja shi yasa na ce kila dai akwai wani dalili na daban wanda wasu suke ganin ba sa so a amfani da wannan na'urar. sufito janar na 'yan sanda suleiman abba na ganin ba daidai ne mutum ya kada kuri'a ya jira sakamakon ba duk wanda ya jefa kuri'a shi ina ba shawaran ya wuce domin waɗannan laifuffuka da aka tsara hakkina ne na ba wa mutum shawara kar ya yi abin da zai zama mai laifi wani tabbaci za ka bayar 'yan sanda ba za su zama masu goyon bayan wata jam'iyya ba na son tabbatar ma jama'a cewa mun samu lokaci da dama mun ba su horo mun rubuta musu dokokin yadda ake yin zaɓe lallai ba abin da ya haɗa su da siyasa kuma dole su gabatar da kansu ba tare da sun nuna son kai ba ga kowanne daga cikin masu neman zaɓe ina ga da wannan ƙoƙarin da aka yi insha Allah za su bi abin da ake tsammani daga gare su. Ita dai hukumar zaɓe a nata tsarin bata haramta kasa tsare ba matukar ba zai kawo hatsaniya ba. Dan takarar gwamnan Bauchi na Inuwar Adawa barista MA Abubakar da ya taɓa zama babban kwamishina a helkwatar hukumar zaɓen na ta illar lalle ga zaɓe. Akwai wani ƙalubale kan wannan na'ura. Mata masu kunshi su guji yin kunshi a lokacin da za a yi zaɓen nan. muna kira gare su dan Allah dan annabi su guji yin kunshi saboda wannan na'ura idan hannu da kunshi baya karanta waɗannan yatsun. Shi kuma Usman Usman daga Kano na wata ƙungiyar haɗin kan Fulani ya ce 'yan barandan siyasa na shiga rugage har yanzu nan suna sai rajistar zaben Fulani. Wannan abun ya faru a Barikin Ladi, ya faru a Royam, kuma ya faru a Taraba State wajen Jalingo da Rikam da kuma Jigawa State ya faru da Zamfara, ya faru da Kebbi wajen Argungu. wa'yansu ma a katsina mun sama mun ba da rifot har an kama shi wanda an sanar a labarai kansila ne ma ya dinga yin wannan abun muka ba da rifot a kama shi Hukumar zaben dai ta bakin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a Nick Dazan ta ce jami'an tsaro ke da haƙƙin bincika lamarin. Tuni dai rundunar 'yan sanda ta fitar sanarwar takaita zirga-zirgar jama'a ranar zaben wato Asabar da wani shekare Lahadi in ban da ma'aikata na musamman. Duk da haramta bayyana sojoji da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yi, sojojin da dama sun bayyana tituna Abuja suka kafa shingaye. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.